Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da Haka. a radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wanda gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau muryoyin masu sauraro an soshin fikihu da kuma shirin nan na afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar kamar Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. da lama sauraro yanzu ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya farko muhimman kanin su ƙasar senegal ta lashe gasar kofin afirka a karan farko bayan ta doki ƙasar masar har yanzu amurka ba ta gabatar da wani muhimmin shiri ba a tattaunawar vienna shugaba buhari ya fi sahun shugabannin addini wajen kira ga kungiyar asu da dakatar da shiga zajin aiki tabbatar da zaman lafiya shine abin da sabon shugaban kungiyar afirka zai mai da hankali a lokacin mulkinsa yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar Senegal ta lashe gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar Afirka bayan ta doke kasar Masar. kasar Senegal ta lashe gasar cin kofin kwallon Afirka AFCON ta shekara ta 2021 a wasan karshe wato da aka buga tsakaninta da kasar Masar a filin wasa na Olambe da ke birnin yahundi a kasar Kamaru. An shafe minti 120 ana hafatawa ba tare da an samu wanda ya ci ko da ba tare da an samu wanda ya ci a fili ba. Har aka kai bugun da kai sai mai tsaron gida a nan ne senegal ta doke masar da ci hudu da biyu an fara gasar ne da kungiyoyi 24 kafin a gangaro zuwa kasashe biyu da suka buga wasan karshe a yanzu masar ta rasa damar ta na daukar kofin karo na takwas inda ita kuma senegal ta dauki kofin a karan farko a tarihi tun a zagayen farko sadio mane wanda aka zuba ido a kansa a wasan a bangaren 'yan wasan liverpool ya kasa cin bugun da kai sai mai tsaron gida da kasarsa ta samu wani abu da ya rage wani abu da ya rage karfin gwiwar 'yan wasan tun da farko har yanzu amurka ba ta gabatar da wani muhimmin shiri ba a tattaunawar vienna ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce har yanzu amurka ba ta gabatar da wani tsari game tattaunawar da ake yi a vienna da nufin faɗa da jijiyar nukiliyar shekara ta biyar ba ya ce muna kallon abin da ke faruwa a ƙasa zo ne mu ga ɗabi'un amurka game da ce takunkumi a aikace ba a magana ta fatar baki ba kawai kalaman na zuwa ne kwanaki bayan da gwamnatin shugaban amurka joe biden ta yi ikirarin cewa za ta ce takunkumin da aka sanya wa iran wanda donald trump ya sake maido da su a watan mayun shekara ta da 2020 amir abdullahiyon ya ce iran ba ta samu wani abu a rubuce daga bangaren amurka ba duk da ikirarin da wasu kafin ya labarai suke yi a baya-bayan nan na kan batun cirewa Iran takunkumi. Buhari ya bi sahun shugabannin addinai wajen kira ga kungiyar ASU da ta dakatar da shiga yajin aiki. Rotani sun bayyana cewa shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya da cewa gwamnatin tarayya za ta cika alkawarin ta ɗauka tsakaninta da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASU. Ya ce an ɗauki wannan matakin ne domin dakatar da yajin aiki da kungiyar ke shirin yi da zai kawo cikas sosai wajen samar da ingantaccen tsarin jami'o'i ba tare da tsayawa ba. da kuma haɓaka sun ba da tallafi ga cibiyoyin ilimi a faɗin ƙasar. Shugaban ya faɗa hakan ne a lokacin da ya zanta da wasu mambobin samar da fahimta tsakanin addinai ga ƙarshen jagorancin sarkin Sokoto Sultan Sa'ad Abubakar da kuma shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya kan Samson Ayunkulle. a ranar juma'a ta gabata ce kungiyar ta asu ta nuna shakkunta game da yiwuwar gwamnatin tarayyar najeriya za ta iya matsalolin da bangaren ilimi ke fuskanta a ƙasar, musamman bangaren jami'o'in ƙasar. inda ta yi barazanar tsunduma cikin yajin aiki na sai a ta gani daga yau litinin matsar gwamnatin tarayya bata ɗauki mataki kwakwara ba wajen shawo kan matsalolin da take fuskanta. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Tabbatar da zaman lafiya shine abin da sabon shugaban kungiyar Afirka zai mayar da hankali a kai a lokacin mulkinsa. Fatani sun bayyana cewa sabon shugaban kungiyar AU na karba-karba kuma shugaban kasar senegal maki sal ya faɗi a lokacin rufe taron kungiyar a birnin adas ababa cewa batun tabbatar da zaman lafiya shine babban abin da zai mayar da hankali a kai a tsawon mulkin sa na shekara guda a jiya la'ada ce shugabannin kasashen kungiyar tarayya afirka suka rufe taron da suka yi karo na talatin da biyar a kasar habasha domin gano bakin zaren warware matsalolin da ke addabar nahiyar inda aka rantsar da maki sal a matsayin shugaban karba-karba na kungiyar na shekara ɗaya. a bayanin da ya yi bayan da aka rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kungiyar maki sar ya nuna cewa akwai kalubale da dama da ake fuskanta da suka shafi rashin zaman lafiya da tsaro da canza gwamnatoci a bisa kundin tsarin mulki ba da matsa tattalin arziki da dai sauransu amma yin amfani da dabarun zamani da tattaunawa tsakanin al'ummomi za su taimaka sosai wajen shawo kan matsalolin da ke addabar nahiyar ta afirka daga ƙarshe za ku cewa dakarun kawance saudiya ke jagoranta a yaman suna yin abin da kungiyar isis ta yi a iraki da siriya jakadan kasar yaman a birnin tehran ibrahim dailami ya faɗi cewa laifukan yaƙi da kungiyar isis ta yi a ƙasashen siriya da iraki shine abin da dakarun kawance da kasar saudiya ke jagoranta ke yi kan al'ummar ƙasar yaman da taimakon haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ƙara da cewa ƙasar saudiya ta kafa rundunar soji da ƙasashen larabawa daban-daban tare da taimako da dabarun yaƙi na ƙasar amurka da isra'ila wajen kai hare-hare sama da ƙasa da ruwa kan fararen hula a ƙasar yaman a shekara ta 2015 da nufin tabbatar da tsohon shugaban ƙasar abdurrabu mansur hadi kan madafin iko da ƙarshe ya nuna cewa dakarun kasar ta yamin sun samu sauri a baya-bayan nan wajen mayar da martani da kare kai daga har haren da saudiya ke kaiwa a yadda ma'arib da baida da shabuwa a tsawon shekaru bakwai da ƙasar saudiya ta kaddamar da yaƙi kan ƙasar yaman ta rusa dukkan muhimman gine-ginen gwamnati da suka hada da cibiyoyin magani da cibiyoyin ilimi da rayuwa na al'umma a faɗin ƙasar ta yemen ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara da suka zo muku kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran aminu ibrahim kiyawa kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar muleka jaridunmu na yau bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na muleka mu na yau inda a yau za mu leka jaridu daga kasashen najeriya kenya da kuma kasar sudan za mu fara da jaridar the nation da kuma premium times sai kuma egypt daily wa'anda duka sun yi magana dangane da nasarar da ƙasar senegal ta samu a gasan daukar kofin afirka a kasar kamaru inda ta buge takwararta ta kasar masar jaridar the nation ta kasar kenya tana cewa sadio mane wanda shine ya buga kwallon da ko kuma ya ci kwallon da ya bawa kasar wato senegal nasara suka ce shine ya kafa tarihi a wannan wasan kwallon kafa inda aka tashi ci hudu da biyu bayan da kungiyoyin kwallon kafan guda biyu suka share kimanin minti 120 ba wanda ya ci kowa sai daga ƙarshe aka koma bugu daga kai sai gola a nan ne sadio mane na ƙasar senegal wato ya nuna bajinta inda ya ci wa ƙasar senegal ƙwallon da ya zama ita ce wato ta zama nasara a gare ta haka ma jaridar premium time ta nigeria tana cewa sadio mane shine ya buga ƙwallon kafa wanda ya yanke hukunci na ƙarshe a gasar wanda zai ɗauki kofin afirka a gasar da aka yi tsakanin senegal da kuma ƙasar masar a jiya da yamma inda da wannan bugun ne sadio mane ya yanke hukunci kuma ya ba wa ƙasarsa nasara a wannan gasa ta ɗaukar kofin afirka wanda aka ɗau makonni ana yi har ila jaridar egypt daily ita ma ta bayyana ta bayyana cewa ƙasar masar ta faɗi a wannan gasar amma duk da haka tana alfahari da cewa wato ƙasa ce wacce ta sha wato ɗaukar kofin gasan ƙwallon ƙafa na afirka amma a wannan karon kofin ya kubuce mata sai dai kawai ta zama na biyu don haka ne ana yabonta ko a yanzu tana da maki bakwai a yayin da kamaru take da biyar sannan ta bayyana cewa rashin sa'an da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar masar wato faro ba wani laifi don sun yi ƙoƙari har zama su ne na biyu ba a yau ne suka fara ɗaukan kofin afirka ba da haka don sun rasa shi a wannan shekaran ba wata matsala to masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na muleka jaridunmu na yau a huta lafiya masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da abubuwan da kan faru a fagen siyasar duniya musamman ma dai a wannan yanki na yammacin asiya wato gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan ƙoƙarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi na ƙara yin kutse a cikin ƙasar bahrain tare da ƙoƙarin mayar da ƙasar cibiyar sojojinta na ruwa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun daga lokacin da boyar alaka tsakanin kasashen larabawan yankin tekun fasha da haramtacciyar kasar isra'ila ta fito fili bayan wani lokaci mai tsawo na kasantuwar ta ɓoye sauye-sauye masu ban mamaki suka ci gaba da faruwa a wannan fage a lokacin mulkin donald trump ne dai amurka ta shige tsakani wajen kullar jejeniyar da ake kira ta abraham a tsakanin haɗaɗɗe daular larabawa a tashin farko da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila an yi ta daidai a ranar 15 ga watan satumba na shekara ta 2020 a ƙasar amurka inda ɓangarorin haɗaɗɗe daular larabawan bisa wakilcin muhammad bin zaid ali nahyan da kuma benjamin netanyahu na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rattaba hannu a ƙarƙashin shiga tsakanin donald trump ba ɗauki lokaci mai tsawo ba ƙasar bahrain ta bi bayan 'yar wata da daular larabawa ɗin wajen shiga a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da aka baiwa sunan abraham to abin da ya biyo baya shine musa ziyarce-ziyarce a tsakanin jami'an gwamnatocin ɓangarorin da suka rattaba hannu akan waccan yarjejeniya sai kuma batun buɗe ofishoshin jakadanci da musayar gudanar da wasu ayyuka a tsakaninsu ga misali a lokacin da cutar corona take kan ganiyarta haramtaccen ƙasar isra'ila ta sanar da cewa haɗaɗɗe daular larabawa ta aike mata da taimako na kayayyakin fada da cutar idan muka koma kan ƙasar bahrain za mu ci karo da yadda shugabannin bahrain ɗin suke koɗa haramtaccen ƙasar isra'ila da ɗaukar ta a matsayin wani ɓangare mai muhimmanci na tarihin wannan yankin na yammacin asiya kamar yadda ministan harkokin wajen bahrain din khalid bin ahmad da ali khalifa ya taɓa bayyanawa a shekara ta 2020 ministan harkokin wajen na bahrain khalid bin ahmad da ali khalifa ya kuma bayyana cewa bahrain da haramtacciyar ƙasar isra'ila suna fuskantar barazana guda ɗaya daga iran da hakan yake a matsayin ginshikin da za su gina yin aiki tare a kansa a halin yanzu wannan alaƙar tasu ta ƙara ƙarfi inda ake magana ziyarar da ministan yakin haramtaccen ƙasar isra'ila benny genis ya kai zuwa bahrain a ranar larabar da ta gabata ziyara ce wacce ba a sanar da ita ba gabanin afkuwarta. kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun ce wannan ne karin farko da ministan yakin haramtacciyar kasar isra'ila ya ziyarci wata ƙasa daga cikin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha jaridar nan ta jerusalem post ta ambaci cewa a yayin wannan ziyarar an rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsaro a tsakanin bin da ministan tsaron ƙasar bahrain kanar abdullah bin hassan al-nu'aimi da kuma babban hafsan hafsojoshin kasar ziyan bini sakar al-nu'aimi wannan yarjejeniyar dai ta tsaro kamar yadda jaridar ta jerusalem post ta ambata za ta bayar da damar faɗaɗa ɓangarorin alaƙoƙi da suka kunshi cinikin makamai da sauran kayan da ake amfani da su wajen leƙen asiri a gefe ɗaya wasu manazarta suna ganin cewa kasantuwar bahrain ƙasa ce da a cikinta amurka ta girke muhimman jiragen ruwanta na yaƙi a wannan yanki ziyarar ta bin guinness ba ta rasa alaƙa da hakan charles abu nadir wanda marubuci ne kuma mai sharhi a shafin tashar talbijin ɗin almayadin ya bayyana cewa a halin yanzu zai iya zama abin da ba a kaddara cewa haramtacce ƙasar isra'ila za ta iya mai gurbin sojojin ruwan amurka da suke cikin wannan ƙasa ta bahrain ba bisa la'akari da yadda amurkan take ƙara baiwa 'yan sahiyoniyar muhimmanci a wannan fage a shekara ta 2021 da ta gabata a ranar 15 ga watan satumba cibiyar sojan ruwan amurka da ke bahrain ta buɗe aiki a gwamnatance tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila maimakon rundunar sojan amurka take a cikin tarayyar turai wato daga wancan lokacin wannan rundunar ta sojojin ruwan amurka da take a bahrain ita ce take da alhakin yin alaƙa da aiki tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fuskar sojan ruwa maimakon rundunar amurka da take a cikin nahiyar turai hakan dai ya biyo bayan wata yarjejeniya da amurka ta kulla da haramtacciyar kasar isra'ila akan bunƙasa alaƙar tsaro da yaƙi da hakan zai bai wa sojojin sahiyoniya ƙara bunƙasa alaƙa da rundunar ruwan amurka da ke cikin ƙasar bahrain wani abu da ya ƙara faruwa a wannan tsakanin shine ƙaddamar da wata runduna ta soja mai suna runduna ta 59 da amurkan ta yi a ƙarƙashin sojojin ruwan nata da suke a cikin bahrain daga cikin ayyukan wannan rundunar kamar yadda suka bayyana ƙara amfani da hanyoyin sadarwa na zamani da aka fi sani da ƙirƙirarren hankali wato artificial intelligence da a wannan zamanin yake taka gagarumin rawa a fagage da dama domin ci gaba na farko za a yi amfani da wannan fasahar wajen sanin abin da ke kai da komowa a doron ruwa kamar yadda amurkan ta bayyana sai kuma wato karfafa ko kuma yin kandagarko ko taka birki ga abokan gaba. don haka za a yi aiki tare da ƙawaye na cikin wannan yanki da suka ƙunshi dukkanin yankin tekun fasha da tekun oman da red sea da wani sashe na tekun india kamar yadda bayanin na amurka ya bayyana wani abu da yake shirin faruwa shine yin rawar daji a tsakanin sojin ruwa na haramtacciyar kasar isra'ila da wannan rundunar ta amurka da ke bahrain da kuma ita kanta bahrain din a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar ana tsammanin cewa ƙasashe 60 ne za su shiga cikin wannan rawar dajin da za a yi a bahrain wannan ziyarar da benignis ya kai zuwa mayama ta zo ne dai a daidai lokacin da ya tafi da wasu manyan hafsoshin sojan ƙasar da suka hada da manyan kwamandoji bangarori daban-daban na sojan ruwan haramtacciyar kasar isra'ila da za su shiga wannan atisayen da ake shirin yi don haka masu bibiyar abin da yake kai da komowa suna tsinkayo cewa babu arashi a cikin abubuwan da suka faruwa ɗaya bayan ɗaya komai a tsare yake kuma a lissafe ba kuma zai zama abin mamaki ba haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mayar da ƙasar bahrain ɗin zama cibiyar rundunar sojojinta na ruwa ko ta hanyar aiki da uwar gijiyarta amurka ko kuma ta samu nata matsugunan a ƙarƙashin yarjejeniyar da za ta kulla da ƙasar ta bahrain to masu sauraro a nan zamu da sa'aya saboda ƙwarewar lokacin shirin namu da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma san shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum sashi hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran sunana usman darbu da gayin da ke nan garin yamai a jamhuriyar nijar to yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da takunkumin da amurka ta daga ma iran dama da yake takunkumi ne na zalunci na tauye haƙƙin ɗan adam da amurka take dora ma ƙasa kasashen duniya waɗanda ba sa jituwa da su to ina kira ga kasashen duniya waɗanda suke ɗasawa ga ƙasar amerika da su ɗauki darasi ga wannan jagirtacciyar ƙasa mai al'umma masu haƙuri da juriya da ƙoƙarin neman na kansu da su ɗauki darasi akan wannan ƙasa domin gashi shekara kusan arba'in yanzu amurka ba ta jituwa da ƙasar iran kuma iran ta ita rusuna ma ƙasar amurka amma duk da haka nan allah ya ɗora ta akan su ta samu ci gaba yanzu ga shi nan ma kasashen duniya neman da suke yi ba sai ta nema ba saboda haka wannan daukan darasi da ya kamata shugabannin kasashen duniya musamman kasashen gana mu na afirka assalamu alaikum sashen hausa gidan radio bh mai magana ne na kwa hassan talbot george patescum ina so ne amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga shugaban sulfu na jam'iyyar apc wato his excellency governor of Pepe state honorable alhaji mai malabu ne a bisa kokarinsa da jajircewarsa ta jagorancin mai mai girma chairman na Fortescue Honorable Salisu Mutari Bello Fortescue na kokarin ganin an gyara anguwar ramin kasa anguwar talakawa da ke Dogoninu Ward eh, a jihar Yoban Najeriya. Wannan gwamnati ba abin da za mu musu sai addu'a da fatan alheri Allah taimake su kuma Allah ya ba su nasara akan karagar mulki. Daga mai sauraron kwasan Talba George Fortescue daga jihar Yoban Najeriya ku huta lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi boh hausa jamhuriyar musulunci mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin ƙasar cote d'ivoire sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna miƙa gaisuwar ta'aziyyar mu ga yan uwa na cikin wannan gidan radio na tehran da radio france international rfi da radio eh, bbc da jamus da murya amurka wannan bawan allah da allah ma cikawa garba aliyu zaria allah ya ji kanshi allah shi mishi rahama Allah shi hada shi da annabin rahama Allah shi muna kyakkyawan ƙarshe mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Cote assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga dan fulani wurji shugaban kungiyar da alkhairi jihar bauchi hakika rashin wutar lantarki da al'ummar maiduguri ke fuskanta sakamakon hare-haren kungiyar mayakan boko haram wani babban fargaba ne matuka muna kira ga gwamnatin najeriya da hukumomin wutar lantarki ya kamata su ɗauki matakin gyara wannan wutar da ya lalace duba da yadda wasu masana'a suke amfani da wannan wutar lantarki to ina fata kan wannan kiran da muka yi ya kai kunnuwan waɗanda aka yi domin su ra'ayina jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadoro diga garan fulani ward shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi Assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci na Iran kullu na basu zai katar mawat duk mai rai sai yaron na mutuwa da suna na Muhammadu Umar Bari shugaba na fada mazajen daga ina meka ta'aziyya duniya gaba daya tunda dan jarida ne wanda duk inda ake ana jin shi kuma ina meka ta'aziyya ga mu masu shauraren shi mm, haka duniya take damma Allah ya bamu mu hakuri suna na Muhammadu Dan Bari Bari shugaba na fada mazajen daga Radio Iran barka da warhaka mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul maut. To wannan ba Allah sai mu ce ubangiji Allah gafarta mishi, Allah ji kanshi, Allah ba baya shi hakuri. Muku na muke saura ubangiji Allah cika mu da imani. Gaskiya duniya duka za a ce ta yi asara gwarzan namiji. wanda yake labaru a gidan rediyo na rp ubangiji allah ji kanshi allah sa ya huta muka nan saura allah cika mu da imani mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa barakatu. sashen hausa na bh murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da ganin birni mai na jamhuriyar nijar to zan yi tsokaci a dangance da lokacin da muke ciki na yanzu na cece ku ce akan abubuwan da yake faruwa a kasashen mu na makwabta mu na burkina faso ko kasar mali ina so gwamnatin kasa ta nijar da allah ta rika dan dagawa irin wasu abubuwan kafa domin irin wannan cece ku ce shi yake kawowa ana samun matsala tsakanin makwabtan juna halma ana wasu maganganu kenan ya kamata kowa dai ya san irin magana da zai haɗi a tsakanin makwabtan iyaka saboda ita gwamnati da abin da za ta haɗi abin baya ɓoyewa ya kamata a rika kiyayewa na gode sashen hausa na bh assalamu alaikum wa umuriyoyin jamhuriyar musulunci ta iran gidan radio mai albarka ina so in ba da ta'aziyya ta bisa wannan dan jarida aliyu garba zaria ubangiji allah ya rahamce shi ya rahamce shi ya sa ya huta ubangiji allah ya kyautata mu makomashi mu kuma da muke yi sauran Allah cika mana da imani ubangiji Allah ya ba zuri'a shi hakuri mu kuma in ta mu taso Allah kyautata makoman mu salamu alaikum mai muku magana alkasun baba liman a har daga jihar agadas salamu alaikum Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na murya na murya Iran to ina muku fata alheri masha Allah ina ga gaisuwa aziya ga dan jaridan nan na RP Garba ali Zaria da Allah mai rasuwa to Allah ji kansa Allah gafarta masa kuma Allah ba baya hakuri kuma abokan aikin shi ubangiji Allah ka ba su duriya da hakuri to ina muku fata alheri daga naku ne miji jirgi garin Tirawa jihar da Magara ina muku fata alheri Assalamu alaikum ala barakatuhu radio biyu muryoyin masu sauraro sauraro da rediyo iran farko sunana ɗayuru mangala ruwan jigawa da mangaram jamhuriyar nijar na kiraye ku ne daga nan kano tarayyar najeriya bisa da kan rasuwar ɗan jaridan na faransa garba aliyu zaria allah ubangiji ya ci kansa allah sa aljanna ce mako masa allah shi gafarta masa kuma allah ubangiji ya ba abokan sa hakuri allah ka ba su dangana ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya madala yanzu kuma san shirin ansoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu insha Allahu kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri mun ɗebo wasu tambayoyi da kuka turo mana dangane da al'amura na fikihu kuma cikin yadda Allah za mu amsa daidai gwargwadon fatoyin da malamai suka bayar a cikin waɗannan tambayoyi to da farko dai akwai tambaya ta farko dangane da abin da ya shafi humusi wannan bawan allah abin da yake tambaya a kai shine cewa assalamu alaikum ni wato bisa al'ada irin tamu akwai wato wata daga cikin 'ya'yana da take son za ta yi aure kuma ya kasance muna siyo kayan ɗaki muna tarawa ta yadda lokacin da za a tare za mu ɗauki wannan kaya mu kai ɗakinta to ana cikin wannan hali sai shekara ta humusi ta fitar da humusi ta zo kan kaya ɗin ta zo kan kaya ɗin wannan kaya da ake sowa shin waɗannan kaya za mu fitar musu da humusi ne ko kuma yaya al'amarin yake to to tambaya ce wannan mai muhimmancin gaske dangane da irin wannan yanayi kamar yadda yi bayani a kai to abinda yake mai muhimmanci a nan wanda za mu iya cewa fatoyi ne na malamai musamman dai ah, wali amrul musulmin sayyidul khamenei hafizahullah dangane da irin waɗannan ainihin tambayoyi ko kuma tambaya irin wannan shine cewa tun da shi wannan bawan allah abin da ya nuna kayan da ake siyarwa din nan bisa wani abu ne na urfin cewa kafin mace ta je ta tare ana siyo mata kayan ɗaki kuma yana siyo kayan ɗaki nan ne yana ajiyewa kafin lokacin da za ta tare to idan shekarar humusi ta zo abinda fatuwan take nunawa a nan shine cewa matukan kuɗin da za a yi amfani da su ko kuma ake amfani da su a siyo waɗannan kaya na ɗaki kuɗi ne wanda suke ana kashe su bisa irin buƙatuwa ta yau da gobe wato kuɗi ne da muke yake da su yake kuma fitar da su ya siyo wani abubuwan da ake bukatuwa da su na yau da gobe to in haka ne to lallai ko da ku shekaran kumusi ta zo ta wannan ta zo ta shigo akan wannan kaya din to waɗannan kayan babu wani kumusi da za a fita musu wato kenan kumusi bai hau kan waɗannan kaya ba wato menene wannan bayanin me yake nufi yana nufin cewa kenan idan da a ce kuɗin da za a yi amfani da su ake amfani da su aka siyo kaya din wato ba kuɗi ne wanda suke ana gudanar da bukatuwan yau da gobe da su ba a'a ajiyayyun kuɗi ne wanda ko mutum ya taɓa su ko bai taɓa su ba wannan baya bukatan su a cikin al'amuransa na siyayyan da zai yi yau da gobe to irin waɗannan kuɗin inda su aka siyo kayan to kaga ko da an siyo kayan da irin waɗannan kuɗin to sai an wa kaya ɗin humusi kenan abinda mafomin magana yake kenan amma tunda daga kuɗin da aka yi amfani da su wajen siyan kayan kuɗi ne wanda ana bukatan suna yau da gobe a siyo irin abubuwan da ake bukata yau da gobe da su aka yi irin wannan siyayya to a nan babu humusi kenan da zai hau kan irin waɗannan kaya bisa irin waɗannan bayanai insha Allah tare da fatan wannan mai tambayan ya gamsu da waɗannan bayanai da aka kawo insha Allah to shi kuma wannan bawan allah tambayarsa kamar abubuwa ne da ya shafi najasa da gusar da najasa daga cikin tufafi yake cewa assalamu alaikum ni ne ya kasance a kan rigata akwai jini to domin na yi ƙoƙarin tsarkake wannan jini sai na ɗauki ruwa na wanke hatta ma na sa sabulu na kuma wanke na kuma yi tsarki tsarkin najasa kamar yadda shari'a ta ce a yi to amma bayan na gama wankewa sai na lura da cewa har yanzu akwai kala ta jinin a jikin tufafi din to shin wannan kala ba matsala wannan kalar jinin da ta saura a jikin tufafin ba matsala to wannan tambaya ce ita ma mai muhimmancin gaske dangane da wannan al'amari da shi wannan ba allah ya bujiro da shi na farko dai kamar yadda muka sani ne idan jini dai yana daga cikin ainihin najasa wato aini na najasa wanda lallai kafin mutum ya amfani da wannan abin da ya taba tufafin da jinin ya hau kai sai ya tsarkake to shi abin da ya nuna ya yi tsarkin wadda aka yi bukata bisa shari'a sannan haka kuma ya ma sa sabulu ya wanke to amma abin da yake nuna kamar har yanzu akwai alamar kala ɗin jinin jajajaja a jikin rigar to abin da malamai suke ba da fatuwa ta fi a nan shine cewa lallai matukar ainihin najasa ɗin wannan kauri-kaurin jinin da yake kan tufafin an gusar da shi an wanke in dai kala ce kulin ta saura a kai to wannan kala ɗin ba za ta hana yin amfani da tufafi ɗin ba za ka yi sallanka da tufafin za ka yi duk abin da ainihin kaga za ka iya yi da shi wato abin da ake nufi kenan a tsarki ya tsarkaka wannan tufafin naka akwai tsarki a kai ganin kala kurin ba yana nufin cewa wannan kalar za ta zama akwai najasa ba ne matukan an tsarkake an cire duk najasa din daga kai kurin kala ce ta saura to kala wannan ba matsala ba ce bisa fatoyin da ainihin malamai suka bijiro da ita aka wannan fage insha Allah to ga wata tambayar ita kuma dangane da abin da ya shafi Ah, wacce tambaya kenan yau abin da ya shafi mage musamman gashin mage a kan kayan mai sallah ko kuma a jikinsa yake cewa tare da fatan kuna lafiya a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu tambaya ta ita ce cewa dangane da mu'amala da mage shin mage najasa ce ko ba najasa ba ce to kuma yaya idan mutum ya yi sallah tare da ainihin gashin mage a jikin rigarsa ta sallah ɗin ko kuma a jikin jikinsa ya je ya sallah yaya sallarsa take to a nan abin da yake mai muhimmanci dai a dunkule shine cewa ita mage a kan kanta ba najasa ba ce saboda ka za ka iya riƙe mage za ka iya kama ta amma dai ba najasa ba ce abin da yake najasa shine misali kashinta najasa ne ko fitsarinta duk wannan su najasa ne saboda haka in ya taba maka jiki ko ya taba maka wani tufafinka dole sai ka tsarkake wannan najasa ne to dangane kuma da gashinta abin da malamai suka ba da fatuwa shine matukar mutum ya yi sallah a jikin tufafinsa na sallah din akwai gashin mage ko kuma a jikinsa shi kansa mai sallah ɗin ya duba ya ga akwai gashin mage to fa abin da suke cewa shine sallarsa ta ɓaci to hikima ɗin wallahu alamu tunda al'amari ne na fatawa na fikihu cewa gashin mage shi ba a so mutum ya sallah da shi a jikinsa ko kuma a ce mutum ya sallah da shi a jikin tufafinsa in mutum ya yi wannan bayan ya idar da sallan sai ya gani cewa lalle a jikinsa ga gashin mage ko kuma a jikin tufafinsa akwai gashin mage to fa sallarsa ta ɓaci abin da zai yi a nan sai ya ƙoƙari ya gusar da wannan gashin daga jikinsa ko kuma ya gusar da gashin daga wannan tufafi nasa da yake akwai gashin mage a jiki in ya so sai ya je ya sake sallah kenan tunda wannan sallar ta ɓaci kenan bisa fatuwan da ainihin malamai suka bayar musamman wannan fatuwa din said khamenei wula a cikin al'amura na fatoyinsa sababbi ma musamman na waɗannan 'yan watanni da suka gabata wata ɗaya biyu uku da suka wuce wannan tana daga cikin fatoyinsa sababbi to muna fata ko da yake daga ga wata tambaya ta biyu eh, ta hudu da ta biyar amma kuma gashi ana ɗaga mana hannu ana cewa lokaci ya yi halinsa to ina ganin watakila za mu takaita da waɗannan tambayoyi guda uku sai mu haƙura da su insha Allah sai Allah ya kai mu shirin mu na gaba za mu kasance insha Allah mun zo da wasu tambayoyi din a nan nake cewa ku zama lafiya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma waɗanda suke dangantaka da nahiyar shirin namu na yau da allah da zai dubi ne dangane da halin da ake ciki ta fuskar tsaro a najeriya musamman ma a jihohin arewa maso yammacin kasar. inda 'yan bindiga da barayin shanu da masu satar mutane domin karbar kuɗin fansa suke ci gaba da dabar jama'a za mu ji mahangar masana da yadda suke kallon wannan lamari da kuma irin mahangarsu kan irin hanyoyin da ya kamata a bi domin tunkara lamarin da kuma shawo kansa wanda da shine abin da shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. har yanzu dai batun matsalar tsaro a jihohin arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da ƙara kamari inda 'yan bindiga barayin shanu da masu satar mutane domin karɓar kuɗaɗen fansa suke ci gaba da ƙara addabar jama'a a waɗannan yankuna da sanya zaman ɗaɗɗar a kowane lokaci a cikin zukatan mutane duk da cewa a bayan nan kasar gumen ɗan ta'addan nan da ya addabi jihohin zamfara da sokoto ya buƙaci tattaunawa domin yin sulhu amma duk da hakan ana ci gaba da samun irin waɗannan matsaloli waɗanda suke haifarwa jama'a a cikin yankunan da suke cin karansu babu babbaka hatta a cikin jihohi ta a cikin jihohin na zamfara da sokoto da kuma makwabtansu irin su naija da kuma katsina sakamakon irin yadda wannan matsala take ci gaba da kara ta'azzara da kuma cima jama'a a kwarya hakan ya sanya mutane da dama ƙauracewa muhallansu inda aksarin wuraren da 'yan ta'addan suke cin karansu babu baka yankuna ne na karkara da kuma manyan hanyoyin da suke haɗa manyan birane da hakan ya haɗa har da babbar hanyar da ta haɗa kaduna da kuma babban birnin tarayyar najeriya abuja inda sukan tara mutane tare da kashe wasu da kuma kame wasu da yin garkuwa da wasu domin karɓar kuɗaɗen fansa wanda hakan ya yi mummunan tasiri ga harkoki na safara akan wannan babbar hanya wadda ta haɗa mafi yawan jihohin arewa maso yammacin najeriya da kuma birnin tarayya abuja a bangaren yankunan karkara da lamarin yake yin kamari kuwa mutane suna tserewa zuwa manyan garuruwa waɗanda suke kusa da su domin tsira da rayukansu inda akan tsugunar da su a matsayin 'yan gudun hijira a cikin jihohinsu ko kuma yankuna da suke makwabtaka da jihohin nasu masana kan harkokin tsaro suna bayyana mahanga daban-daban akan wanda lamari da kuma irin matakan da suke ganin ya kamata a ɗauka duk da cewa akwai waɗanda suke ganin cewa duk da ana amfani da ƙarfi wajen tunkara waɗannan 'yan bindiga amma kuma za a yin amfani da wasu hanyoyin na daban a lokaci guda a kan wannan batu muna tare da dr audu bulama bukarti masani akan harkokin tsaro da shari'a daga jami'ar london da ke ƙasar birtaniya dr muna muka barka da zuwa da kuma lalin barhaben a cikin shirin namu da farko dai za mu so jin mahangarka a kan yadda kake kallon wannan lamari na yan bindiga da kuma ayyukan da suke gudanarwa wanda suke haifar da matsaloli na tsaro da kuma batun yadda za a tankare su shin ko kana ganin cewa yin amfani da karfi shine fi dacewa ko kuwa za a iya sauraron waɗanda suka buƙaci a yi sulhu da kuma tattaunawa da su kamar yadda gwamnatin jihar zamfara ta a lokutan baya ko ko akwai wasu hanyoyi na daban da kake gani ya kamata mu fahimci bambance-bambancen kungiyoyin da suke rike da makamai a nan arewa maso yammacin najeriya din kafin mu gane waɗanne ne za a iya sulhu da su ko kuma a zauna lafiya da su waɗannan ne kuma ba za a iya ba akwai wato fulani da suke rike da makamai a nan arewa maso yammacin najeriya din waɗanda dalilin ɗaukan makamansu da kuma kashe-kashen da suke a yanzu wato ya samo asali ne daga abubuwan da suka faru da su a baya a lokacin da wato 'yan sace-sace ƙanana-ƙanana da kuma shiga gonaki suka yi yawa a ita jihar zamfara ɗin sai aka kafa ƙungiyoyin da aka kira na sa kai wanda ƙungiyoyi ne na hausawa mutane masu mazauna gari ko kuma manoma ka iya cewa waɗanda wato wannan 'yan sace-sacen da ake ƙanana-ƙanana na baya da kuma shiga gonaki ke damunsu kuma aka ba wasu wannan 'yan sa kai din damar su hana shiga gonaki wato ana cinye amfanin gona da kuma ƙananan sace-sace da ake yi abin takaici su waɗannan 'yan ƙungiyoyi na sa kai sai suka wuce gona da iri wajen kashe fulani ba ji ba gani da kuma kwace dabobinsu da sauran dukiyoyinsu har ma da zarge-zargen cewa wato sun yi wa matan fulani fyaɗe sai ya kasance a wancan lokacin a jihar zamfara tun kafin 1999 nake magana sai ya kasance a wancan lokacin duk wani bafulatani da yake zauna a daji ba shi da aminci idan ya shigo gari ko aka gan shi to za a iya zargin cewa barawo ne ko kuma mai shiga gonakin mutane ne a kashe shi ko a illata shi sannan a kwace dukiyarsa idan yana da dukiya su waɗannan 'yan sa kai ne suka yi ba wai mazauna gari dukansu na zamfara ba to dalilin wannan waɗansu daga waɗannan fulani suka ɗau makamai kuma abin da suke a yanzu gani suke ramuwar gayya suke yi suna kashe mutane ne suna kwace dukiya saboda abin da aka yi musu suma kenan a da kuma suna ƙoƙarin ramawa ne kaga wannan kashi na waɗanda suke rike da makamai za a iya sulhu da su hanyar sulhu da su kuma shine wato a zo a zauna a kan teburin a tattauna da su a ji menene ƙorafen su. kuma me suke so a yi misali in so suke abu kadin waɗanda aka kashe musu to za a iya kafa kwamiti wanda zai binciki dukkan bangarori. ya kuma tabbatar da cewa an yi wa dukkan bangarori adalci wajen wato gurfanar da waɗanda ake zargi da laifi a gaban shari'a da kuma biyan diya na wato waɗanda suke zargin cewa dukiyoyinsu sun ɓace. To, akwai wasu kuma waɗanda ba kome ne aka yi masu ba, amma yanzu suna nan suna ta wato kwatar dukiya ta mutane da satar shanu da garkuwa da jama'a domin karɓar kuɗin fansa su irin waɗannan ta waɗanne hanyoyi ne ya kamata a fuskanci su 'yan fashi da 'yan wato garkuwa da mutane waɗanda su wannan wato ɓangare na 'yan wato masu riƙe da makamai wato aikinsu kawai laifi ne zuwa suke su kashe mutanen gari wato su kwashe dukiyoyinsu kuma ba su damu mai dukiyar nan ba fulatani ne ko bahaushe ne ba inda yana da dukiya to za su iya kashe shi su kwace dukiyar ko kuma su ɗauke shi su yi garkuwa da shi su bugaci a biya su makudan kuɗaɗe kafin su saki wato wanda suka kama kaga waɗannan masu laifi ne ba mutane ne da zaka ce a yi sulhu da su ba domin ba wata ba wani korafi ne da su ba ba wani dalili ne da su na kashe mutane ba face dalilin san rai na wato son su tara dukiya ba ta hanyar da wato Allah ya halatta ba ba ta hanyar da doka ta tsara ba wato idan kuma a cikinsu akwai waɗanda suke so su bar wannan aika-aika da suke yi to kamata ya yi su ɗin wato su tuba su dawo cikin al'umma su nuna nadamarsu in ya so ita gwamnati ta duba yiwuwar yafe musu abin da suka aikata na ba daidai ba in har wato nadamarsu da tubarsu sahihiya ce akwai kashin zub da jini na uku wanda shi kuma rikici ne tsakanin su kungiyoyin masu rike da makamai amma illar shi wannan fada a kan sulhu shine wato idan kungiya ɗaya ta yadda ta yi sulhu abinda gwamnati take bukata a yi shine ta bada makamanta su kuma irin waɗannan ƙungiyoyi wannan ƙungiya sai ta ji tsoron idan ta bada makamanta to fa dama tana gaba da ƙungiya kaza wadda ita ba ta yadda a yi sulhu ba idan waccan kungiya ta fahimci 'yan wannan kungiya wanda suka yadda a yi sulhu sun zub da makamai to za su biyo su ne har gidajensu su kashe su domin wannan gaba da take tsakanin su. To a wasu lokuta ɗin wasu sukan zo su ce su sun tuba har ma su miƙa makamai da suke hannunsu kuma gwamnati ta kan karɓe su hannu biyu biyu amma bayan wani lokaci kuma sai su koma a cikin irin waɗannan ayyuka. To ta yaya za a iya magance aukuwar hakan? to da wuya a ce za a iya samun wani tabbaci na cewa su waɗannan mutane ba za su koma ruwa bayan sun dawo sun ce sun tuba ba amma gwamnati za ta iya ɗaukan matakan da za su tabbatar da cewa wato ko da suna son komawa abin zai musu wuya sosai abu na farko shine gwamnatin ta tabbatar da cewa dukkan wanda ya zo ya ce ya yi sulhu ko ya tuba to ya ba da makaman shi baki ɗaya kuma a samu tsarin tabbatar da cewa an yi bincike an gane cewa bai ɓoye wani makami daga gurin shi ba a sannan kuma lalle ne gwamnati ta ɗau matakai kamar na takaice wato yawace yawacensu da kuma mu'amalarsu don a tabbatar da cewa ba su je sun samu waɗansu makaman sun zo sun ci gaba da kashe mutane ba masu saurare idan allah kai mako na gaba za a je mu dauke da wani jigon a wani shirin to amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne abdullahi salo katsina wanda na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a kasance tare da mu a mako na gaba. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga aminu ibrahim kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. kasar senegal ta lashe gasar kofin afirka a karan farko bayan ta doki kasar masar har yanzu amurka ba ta gabatar da wani muhimmin shiri ba a tattaunawar vienna shugaba buhari ya fi sahun shugabannin addini wajen kira ga kungiyar asu da ratar da shiga zajin aiki tabbatar da zaman lafiya shine abinda sabon shugaban kungiyar afirka zai mai da hankali a lokacin mulkinsa. sa masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh